بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam ahlal jahiliya wanda cikin amincewar Allah yau muna sha biyu ga watan goma sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna dai cikin wannan littafi da yake ɗauke da matsaloli na jahiliya, wanda yau za mu tashi akan matsala ta 63, 64, 65, 67. Ramyuhum ahlil haƙƙi bima hum bura'a'u minhu, jifan da mutanen jahiliya suke yi wa mutanen kwarai da abun da kwata-kwata masu wa'yannan mutane ba su san da shi ba. Shi ne almas'alatu salisatu wa rabi'atu wal khamisatu wa Sadi, wa sabi'atu tuwar Sittu. Mas'ala ta sittin da uku da ta ta da ta da biyar da shida da bakwai. Ya haɗa matsala biyar gaba ɗaya musu babi ɗaya. ramyuhum ahlil haqqi bisifati dhamima jifan da suke yi wa mutanen da suke rike da gaskiya sai su rinka ainihin liƙa musu waɗansu sifofi na tuhuma wannan a matsayin mas'ala ɗaya yake wa ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi da kuma jifan da suke ga waɗannan bayin Allah cewa wai suna ɓata ƙasafa. Matsala ta biyu kenan, kama fil aya, kamar yadda wannan akwai shi a aya kamar yadda muka karanta. Wa binti dinil maliki, matsala ta uku wai yana tauye addinin da sarki yake kaifa mutane za su daina amfani da addinin sarki fa in aka gyale wa'annan mutane matsala ta hudu wa alihatihi kuma za a bar masa gumakansa fa nan gaba in aka biye mutanen nan in aka gyale mutanen nan matsala ta biyar wa tabdilid dini kwata-kwata ma zai canja addini Sune ne matsaloli biyar da ya haɗa su a nan gaba ɗaya asharhu min hiji ahalil jahiliya kazalik har yanzu dai kamar yadda malam ya saba wannan ma yana daga cikin manhaja da mutanen jahiliya suke bi wajen ganin sun rusa mutanen kirki ko sun ɓata su ko sun ga iyakarsu. annahum la yaftahuna bishakwa ila ila ashabil quwa ba sa takaita akan kai ƙara kawai wajen masu ƙarfin mulki masu ainihin ƙarfi a gari ba ƙara kaɗai suke kaiwa ba wal intiqami da kuma azabtar da mutanen kirki masu imani masu kira zuwa ga addini ba a nan kaɗai suke tsayawa babbal malam ya ce a'a a yusufuna alal imani bil mufsidina fil ardi bayan sun kai ƙaransu din ana musu uquba nau'i daban-daban kuma bi suke a gari suna bata su su rinka gaya wa shugabanni da sauran talakawa don a ga su dinwa mutanen kirki ne akan gyara suka yi sai suna ce da shi suna sifanta wayannan mutane da suke da imani bil mufsidina fil ardi suna cewa su ne suke bata ƙasan nan ai in ba mun tsaya ba za su lalata ƙasa su ne mufsidina fil arbi to kaga anan sai aga ashe su ba azzalumai bane ma su ashe adilai ne suna kokari har ku kai musu addu'a Allah ya taimaka kama qalu li fir'auna kamar yanda suka je suka gaya wa fir'auna atazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi yanzu haka za a gyale Musa da shi da jama'arsa su yi taɓata ƙasa? Wai annabi Musa ne mai ɓata ƙasa, su fir'auna su ne masu gyara, abun ma ko kama bai yi ba. sammul islaha ifsadan wai gyaran da Allah ya turo annabi Musa ya yi wa duniya shine suke kira barna. Walhaq gaskiyar da ya zo da ita imanin da ya zo yana ainihin ƙoƙarin ba wa mutane huwal aksuwai shi ne akasi ma'ana shi ne ƙarya gyaran kuma shi ne ɓarna wal ma'a'in mm, annal imana wa da islahun fil arbi ala ya to ai imani da gyara wato da tauhidi su ne gyara a ƙasa. Inda aka ce an cusa wa mutane aƙidar imani, sannan kuma an ɗora su akan tauhidi, to shi ne gyara ƙasa. Amma matuƙar aka jale mutane ba imani sai kafurci sai sabon Allah, to wannan asalin ɓarna kenan a ƙasa. Annal imana wa tauhida lallai a ba wa mutane a ɗora su a kan imani a ɗora su a kan tauhidi islahun fil ardi shine gyaran ƙasa wa annal kufra wal ma'asi wal fusuq wal zulm wa tughyan ifsadun fil ardi amma kafurci sabon Allah fasikanci zalunci shishigi ifsadun fil ardi wannan duk asalin barna kenan a bayan ƙasa wanda kuma daga zarar an ce ba imani ba tauhidi wayannan tattaro tattaro su gaba ɗaya ka jibga a wajen suna nan in dai an rasa imani ba tauhidi to wayannan gaba ɗaya alkubur wal ma'asi wal fusuku wal zulmu wal duk suna wuri za su gaje filin tunda an rasa imani ba tauhidi domin dama imani tauhidi suke gyara amma wayannan dama barna ce zallanta fallazi alaihi Musa wanda kuma shine abinda annabi Musa yake kai wa qaumahu da mutanensa islahun gyara annabi Musa yana kan abinda ake ce masa islah haka mutanensa wanda duk kuma yake bin annabi Musa zaka same shi gyara ne manufarsa ba barna ba amma duk mutumin da yake bin fir'auna fa to manufarsa barna amma ba gyara ba don asali ma dama barnar ya bi Allah ya sauke wallazi alaihi fir'aun wa qaumahu ifsadun abinda duk fir'auna da mutanansa suke kai barna ce lakinnahum aqasul amra sai dai sun sun kuyar da al'amari suka ce su ne masu gyara su annabi Musa su ne mabarnata kamar yadda haka al'amarin yake a duk duniya yanzu idan masu imani suka kullo sai a ce mabarnata ne idan ‘yan iska suka kullo sai a ce an ci gaba a ƙasa yanzu ba kamar ƙasa kaza za a ci gaba saboda iskanci da fasikanci ya yaɗu a wurin a wannan sun waye Allah ya sauƙa da irin wannan waye fasammul islaha ifsadan gyaran sai ake ce masa barna wa hadha da'bul kuffari wannan al'ada ce ɗabi'a ce ta kafurai wal mushrikina wal munafiqina da'iman kafirai mushrikai munafukai wannan shine da'ab din su al'adarsu ɗabi'arsu abinda suka sa a gaba kenan yusammuna almuslihina wad'at ila Allah ala basiratin wa yusammuna almu'minina almuwahhidina alladhina yad'una ila tawhid ila tawhidillah wa ibadatihi yusammunahum bilmufsidina fil ardi wannan shine aqidar su da'iman laziman yusammuna muslihina suna kiran masu gyara wa du'atu ila Allah masu kiran mutane zuwa ga kadaita Allah ala basiratin suna kiran mutane da hujja da dalilai daga Allah wa yusammuna almu'minina almuwahhidina suna kiran mu'minai masu kadaita Allah allazina yad'una ila tauhidillahi waɗanda suke kiran mutane zuwa ga kadaita Allah tauhidi a bar shirka a tsaya a kadaita Allah da ibada a dogara da shi ayi komi don shi wa ibadatihi kuma a bauta masa shi kadai hum bil mufsidina fil ardi sai kaji suna kira su wai masu barna a bayan ƙasa masu bata ƙasa suke ce da su wa hadha shay'un mustamirrun fil nas ila yawmil ila yawmil qiyamati ko hmm. wa hadha yace wannan shay'un mustamirru wani abu ne mai ci gaba fil nas a cikin mutane ba za a daina yi ba ila yawmil qiyamati har a tashi alkiyama mutanen kirki ba za su taɓa samun sake a kyale su a yi taibonsu ko ina duniya ta yi casa ce haba mutanen kware ne sai an ɓata su haka za a yi ta yi har a tashi alkiyama shi ya sa samun rabo na aljanna sai mai rabo sai wanda Allah ya zaɓa domin ɓatancin masu ɓata wannan ba zai bar kowa ya riƙe gaskiyar ba domin ba za ka yi farin jini ba ɗan adam kuma ga shi da son a yi da shi eh shi dai a yi da mu a yi da mu to za a yi da mu in muka yi wasa wannan eh, eh, in dai muka yi wasa to za a dama da mu to kaga bai kamata ba kuma in dai kace komi sai an dama da kai to da kai za a damu kakuwa dan adam kuma abun da yake so kenan da mu ake yi ai duk abin da ake damu ai ba abin da za a yi in ba damu ba shi dai son ai da shi to wannan kuma wata muguwar aƙida ce tana nan in dai har mutum zai zama mutumin kirki to da wuya a ce kuma da kai ake komi dole ne a ture ka kuma a ɓaɓɓata ka ta yanda ma kai kanka har sai ka rinka ji kai kanka ba kana neman ka kyamaci kanka saboda batanci kawai kana tafiya har ka rika ji kaman ba kan kasa kake ba Allah ya so wa hadha shay'un mustamirrun fi an-nasi ila yawm al-qiyamati ahlul kufri والظلم والطغيان يسمون المسلمين بالمفسدين masu kafurci masu zalunci masu shishigi cikin ibadar Allah yusammuna almuslihina abinda suke cewa waɗannan masu son a gyara din suna ce da su almufsidina fil ardi za su bata ƙasa masu barna wa haza munhadirun fil qurunil gula wannan wani abu ne da ya samo asali ya gangaro mana daga karnonin farko tun karnin farko farko can nesa sosai abun ya fito ba nan kusa kusa ka soma shi ba min waqti fir'auna tun lokacin fir'auna ake wa qaumuhu da mutanansa wa hadha la yadurru alil imani kuma wannan bai taba cutar da masu imani ba sai dai kuɗin ku yi tsayi har ku gaji wala ya zurru ahlul islahi kuma ba zai cutar da masu son gyara ba wa in bi ma lukibu ko da an yi musu lakabin da aka ga dama na batanci a sa musu wannan suna a canja a lakaba musu wannan batanci a canja duk yanda zai za a yi fakan lukibu ahlul haqqi to ai da yawa an yi wa waɗannan mutane na gaske waɗanda ma sun fi na yanzu laƙubba kala-kala wa du'atu ilallahi waɗanda suke kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah zuwa ga addinin Allah bi shari'ar da miyagun kalmomi da miyagun laƙubba da abubuwa na ɓatanci laƙubo shekul islam ibn taimiyya ba irin laƙubban da ba a yi wa shekul islam ibn taimiyya ba bi alqabin shani'a laqabba na ɓatanci. luqibu bi shaykh bi shaykh imam Muhammad ibn Abdul haka suka rinka bata Muhammad ibn Abdul Wahhab bi alqabin shani'a laqabba na ɓatanci. wa annahu kharijiyun a aiba kharije ne wa annahu yuridu an yi al-aqidata an-nasi so yake sai ya canja wa mutane aƙida wai kafirun nasa ya cika kafurta mutane komai ya ce shirka ne wannan ma kafurci ne kaza ma bid'a ne ya cika ainihin shishigi wa al'umma ila akhir ma ya yaquluna kai karshen abin da suke faɗin fa yana da yawa yace ila akhir ma ya yaquluna har zuwa ƙarshen dai faɗe-faɗen su dangane da waɗannan shehunan malamai waɗanda suka fito da aƙida mai kyau sunna suka tabbatar mimma huwa mu mimma huwa mawjudun fi kutubihim wanda kuma yana nan a littattafan su sun rubuta wallafa su kai tayi na batanci idan kai ka tari da littafin da aka bata ibnu taymiya da shi ka fara kafin ka fahimci sunna ba za ka taba yarda da sunna ba eh. kwarai kuwa in dai ka fara karanta littafin duk wanda zai kawo ma magana da ibnu taymiya sai ka ce kai ne jahili baka san shi ba don baka karanta tarihin shi bane in ka ɗauki littafin da aka ɓata ibnu abdulwahab muhammad ibnu abdulwahab in dai har shi ka fara karantawa ba za ka taɓa yadda da shi ba saboda sun gama ɓata shi kata-kata eh don dai yanda in ka karanta kai ba za ka ma kusanci irin littattafan sa balle har ka gane sunna suna nan littattafan mawjuduna wa huwa mawjudun fi kutubihim abun yana nan rubuce a cikin littattafansu minal intihamat wanda suke ta tuhumarsu da batanci tazwiri wa sharri da ainihin kage kala-kala da sharri nau'i daban-daban wa haza mawqifuhum min kulli maslahin wannan shine matsayin irin su a kowane mutumin da ya zo zai yi gyara haka za su tsaya a kansa sai sun bi hanyar da zazza su bi su ɓata shi a idon duniya su ɓata shi a kunnuwan al'umma su lalata shi a zukatan mutane a ji kwata-kwata ba a son jinsa ba a son ganinsa ba a son tuna shi wannan shi ne ɗabi'ar mutanen domin shi ne farfagandarsu da suke bi domin su gaba a rungumi fahimta ta aƙida kyakkyawa kadaita Allah kadaita annabcin manzon Allah manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya a bisan rai kowa ya yayo nasi ya mika wannan ya kawo nashi ya mika kar ku yadda ku bar abun da kuka tarda shugabanninku na farko kar ku yadda ku bar malamanku kada ku kuskura ku bar iyayenku wallahi rena iyaye bala'i ne, rena shugabanni, musiba ne, ko shakka babu haka ne. To amma rena aƙida ta tauhidi, rena imani, rena Allah, rena kaɗaitakarsa, rena manzon Allah, rena manzancinsa da wancan me ya fi hmm? Ya za ka gyara al'ada, ka gyara gari, ka gyara ƙasarka, ka bata Allah, ka bata manzon Allah, ka bata addinin Allah, ka bata sunnar manzon Allah, ka ce kai ne na kirki. Hmm? wanda da arnan da suka yi zamani da shi ma sun sallama masa sun haƙura balle shi wa amma ramihum iyahum bin tiqasi dinil maliki hanyoyin da suke bi kuma suna jifan mutanen kirki suna cewa to ai shugabannin ma sun rena wa shugabannin su su su suna ga shugabannin ma addinin su ba addini bane eh Ran kai daɗe, kai din ma fa bai kimanta ka ba don yana gama kai ma matsayin ka kaman kafuri kake don bai daukan ka kai kanka ma addinin ka ba addini bane ya nakasa addinin ka kai ma kama kala ta'ala wa yadharaka wa Ataka, haka suka zo suka samu firawuna Musa fa ba ruwansa da kai ba. allolin kan nan duk gaba ɗaya wai ya raba banin Isra'ila da su bai kimanta ka ba bai kimanta addinin ka ba eh a ce ko masallacin ka bai zuwa eh, eh bai zuwa ma ko masallacin ka ba zai je ba wai ya dauke ka arne ai kai ma yanzu kai da kake sallah masallacin kenan baka da sallah bai da ita ba <laughs> <laughs> waka ma wa kama qala ta'ala inni akahu an yubaddila dinakum manya kenan su fir'auna manyan yan wuta yace to ni ba abin da nake ji muku kar ku ce na ci amanaku, kar ku ga nayi wa Musa da Haruna da banu Isra'ila wani abu ku ce nayi zalunci dan ni ba shugaba ne ba ubangiji ne azzalimi ba tsoron ku nake jiwa inni akhafu an yubaddila dinakum tsoro nake karya bata muku addini ya canja muku addini ya raba ku da addinin ku na asali shi yasa irawuni hayyan nan mimma alaihi alul jahiliya daga cikin abin da yan jahiliya suke kai kenan wa man tashabbaha bihim da duk wanda ya kama da su har a tashi alkiyama haka suke sai a fito maka ta inda hankalinka zai kama yanzu kai an ce kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza taron kaza ba kyau kaza ba kyau sadaka kaza ba kyau addu'a iri kaza ba kyau yanzu iyayenka duk kai ka yarda sun mutu kafure kenan eh? duk iyayenka da basu samu yin wannan ba yanzu kai ka yarda arna ne suna sadaka uku suna sadakan bakwai eh? kai yanzu kai ka yarda ubanka kaburi ne ban yarda ba kam a kan laro eh sai da yayi kuskure wannan haka za a fito maka kaga sai ka ji kai shuru wallahi kai kuma ka taba ganin babanka da guraye a ah. aura ne ma to an ce sun ce ba kyau yanzu kai ka yarda babanka kafiri ne mushriki ne kai ka yarda da eh. rabu da su da Allah mutane su zo suna kafirta muku iyaye kuma kuna bin su eh. Allah ya sa ka to ai addu'a nake Allah ya gafarta wa babana bai samu wa'azi bane shi ma da ya bari addu'a nake Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi uzuri wajensa saboda rashin sani wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula don haka addu'a nake masa aini Allah ya sa ya Allah ya abe masa don bai samu wazi ba na sani babana da yana da rai ba zai wannan abun ba in ya ji wazi. a lokacin bai ji wazi ba ne hadisin bai zo mar ba don haka ni hadisi ya zo mini don haka ba zan bi baba ba sai in bi Allah in bi manzon Allah in yi wa babana addu'a Allah ya abe mishi shi kuma kuskuren da ya yi saboda rashin sani bai ba kawai ne ku taru duka ku dunguma ku yi nutso ku coci hanci kawai Allah ya ta wada wallahi an ga mai sai ta da wannan ya ji wato wani ma alaihi jahiliya wa man tashabbaha bihim abinda yan jahiliya suke kai wa'inda su ba Allah ya ce annabi ya ce suke budewa su gani ba a jahiliya kawai suke tunawa al'adar su irin na maguzancin farko kawai suke tunawa wa huwa tahribu ashabil sulba shine in akai akai aka bata aka bata abu yake sai a je a zuga sarakuna eh alal mu'minina akan wayannan masu imani ce wayannan fa ba ta gari ne ba. za su lalata garin nan ba. za su bata kasan nan ba. ai muna gaya muku ba kar ku ce ba mu gaya muku ba ba abu batun yana karami ake danne shi fa in yayi yawa ba, ta Allah ya saka da alheri hmm. wa du'atu ila Allah ala basiratin su ata wa'anda suke kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah a bisa basira da hujja wai a duk a hana masu kira zuwa ga Allah masu cewa Allah ya ce annabi ya ce a kyale yan harbowa kawai ai ta bidiri haka ake so amma wanda zai zo ya ce lahu ya ja aya ya fassara ya ce kaza haramun kaza ba kyau duk wa'annan a hana su a kyale masu kiɗa da rawa kawai a fi zaman lafiya mana zaman lafiya ai ya fi komi yi eh, a ci a ƙoshi kawai a gyagije a yi ta kiɗa ana rawa a yi abin da aka dama ba mai cewa wannan ya zama bidiya wani komi ka ƙirƙiro kawai yi kawai kwaɓa daidai ne amma in aka samu wani mai taka burki to zai bata ƙasa wannan fa zai lalata mana sha'ani Allah ya sauke wa manhaju salim bi annahum yufsiduna ala ashabi sulta mutanen kwarai waɗanda suke kan manhaja kubutatta manhajar kitabu wa sunna manhajar Allah ya ce manzon da aka aiko ya ce to sai a zo ana kai batancin su ala ashabi sulta akan waɗanda aka san suna da ƙarfi suna da sarauta ko dai a kai wa 'yan sanda ko a jehun sarakuna ko a jehun hukumar zamani ko a je unguwa mai unguwa ko mai kaza ai ta kai kuka A sahabu sulta kenan waɗanda suke da iko za a yi ta kai goro a kai mari akan sai an tsaye da wannan abun su a kyale su kare ba sun babbake ba su ci kawai amma wa'annan in an bar su ba za su bar su su sake ba shine fa manufar maimakon su je su faɗi gaskiya mana ce wa'annan fa sun fito da gaskiya wallahi ran kai da mu a taka musu burki za su hana mu cin abinci za su hana mu iskancin mu za su hana mu watayawa don su da suke faɗi gaskiya ne mu kuma abinda muka ga dama muke yi to da su haka mana to su ma ke da ma'aikata amma wai mutum zai ya zo ya ce wai barna suke ba ta addini suke lalata ƙasa za su yi wallahi kuma ba masu gyara kamar mai ce maka Allah ya ci ba wanda yake son gyara ka kamar wanda zai ce ka riƙe tauhidi ka riƙe sunnar manzon Allah ba mai son gyara kamar wannan kuma babu ma wanda in an bi za a zauna lafiya kamar wanda ya ce a bi littafin Allah, a bi karantarwar manzon Allah sai kaga an zauna lafiya. Kai idan da za mu dawo duk mu bi Ƙur'ani mu bi sunna, wallahi shagunan mu ko ba mu riƙe makulli ba. Kuma sarki ko shi kaɗai zai yawo a gari, gwamna ko shi kaɗai zai fita yayi yawo, ba mai taɓa wani. To amma yanzu fa, kudin ka za ka iya ajewa a gofar gida ka shiga in an kira ka suna shimfida kan tabar maka dawo ka tarda su in dai ana bin kitabu wa sunna ba wanda zai taba sai dai in yaga kamar iska za ta dauke in ya zo wucewa ya daga tabar ya rufe ya kawo dutse dan nema ya ce wannan dukiyar wani bawan Allah ya shiga gida kar iska ta fata ma sai ya gyara ma ya wuce yanzu ma haka ne yanzu a jihu ake zarewa a banke kofa a je a kashe ka a ɗebe ko a ma barazana ka miƙa bindigar ma ba komi a ciki wani lokacin sai a tare mota goma da bindigar empty ku dawo kuna ta ƙarya ta sai kaga bindigogi ko hukuma ba ku da yin wannan bindigar yau hukuma ba ta taɓa ba barazana ba ina ka sani na ga bindigar kamar eh ce jam bindigogin mutanen nan dagiyar ake yau yaushe ma ka kalle shi an ce kibe ba ko cikin tabo ne kuma haka za ka yi cikur eh. Eh? eh wai sai ka dawo ka kama kanya eh kawo bindigo kacci ne kuma wayan su kan jamammu ne ba su koshi ba ma da kyar suke jan wandon wallahi amma ya ce kai ka gan bukatu Wannan ne ya bi ta kusa da idon shi yana wucewa ya ce ya ka ga kafar Allah ya sauke to kaga irin wannan duk ba abin da ya kawo irin wannan barazanar rayuwa barazana irin na matsalar yau da kullum illa kawai an saki gaskiya wallahi an saki gaskiya ba tarbiya yara sun tashi ba abin da suka sani in banda kawai su sha su koshi su yi tatil su bugu tunanin kwakwalwar bugaggiyar kwakwalwa ta ba su umarni su je su aikata kwakwalwa bugagga ita za ta ba yaro umarni yaushe za a yabin kirki bugagga kwakwalwa ba ta ga dama ma ta ce je ka kashe ubanka don Allah ka gaji kudin eh? in dai buguwa ne tana iya ayyana wa mutum ya kashe ubansa wallahi to amma addini ya zo ya ce kai kuma ka san darajar ubanka ka san kimar uwarka ka san kimar manya na gabanka yayunka sa'annin babanka sa'annin mahaifiyarka sa'annin yayunka ka girmama su ka san mutuncin na ƙasa da kai ka tausaya masa sarki a ya san kimar talakawa ya zama adili mai tausayi talakawa su san kimar shugabansu masu girmama shi masu nuna masa dalle shi shugaba ne masu da'a masu biyayya uba ya zama mai tausayin 'ya'yansa mai tarbiyya sannan 'ya'ya su bi ubansu su zamanto masu da'a masu biyayya haka nan inda Allah ya ba su hannu da shuni su zamanto masu kula da dukiyarsu ta hanyoyi da suka dace suna kashewa ta hanyar da ta dace suna ainihin jin kai da dukiyarsu sai a zauna lafiya to amma ba a bi wannan hanyoyin ba sai aka ce kowa tasa ta fice shi kuma haka yafi a kyale mutane kowa tasa ta fice shi in wani ya taso zai yi wa'azi ya nuna wa mutane gaskiya sai a ce zai bata kasar lalata kasa zai yi wannan kar a bar shi a takawar gurki. haka duniyar nan in kana duba ta haka take duniyar gaba ɗaya. Allah ya saurare Allah ya saka wa da wata iskar da ake alal mu'mini ina ne alal mu'mini na ko wa ila Allah ala basiratin wa manhaji salim bi annahum yufsiduna ala ashabi sulta sai a ce suna kokarin bata shugabanni suna bata musu dinahum addinin su wa siyasatahum da kuma tsarin siyasar su wa'annan siyasar ku za ta lalace inda don ba sa kullum waje suke akan kar a kar a yi ra'ayinku kar a yi jam'iyyar kar a yi kazan kar a yi kaza da ya Iza na sahuhu. daga zarar sun musu nasiha wa arshaduhum sun nemi su shiryar da su ila ma fihi salahuhum sun nemi su dora su akan abin da zai zama gyara gare su wa salahu mulkihim abin da zai zama gyara a mulkin su kama ƙala ta'ala hikayatan an ali fir'auna kamar yadda Allah ya ba mu labari yana hikaita mana labarin mutanen fir'auna wa ma aubihi da irin aikin da suka aikata inda fir'auna wajen fir'auna su kai goro su kai mari suna bata annabi Musa suna bata Haruna suna bata banu Isra'ila min alwashaya ko min alwashaya na ainihin wato tsegunguma da suke kaiwa yau kuma har kaza fa yake faɗi yau kuma ya ce kaza lamma da ahu Musa alaihi salatu wassalamu ila ibadatillahi wahdahu lokacin da annabi Musa ya je yana kiran Fir'auna a dawo a bautawa Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya allati fiha salahuhu wanda hakan shi zai zama gyara gare shi wa salahu mulkihi shi zai gyara masa mulkinsa wa salahu ri'ayatihi a kuma zai gyara masa shugabancin da yake yi duka zai yi kyau wa qalu lahu sai suka ce da shi innahum sayufsiduna nasa wallahi wa'annan za su bata mutane alaika akan kas a daina ganin ƙimar ka sam in an kyale Musa zai bata tunanin mutane gaba ɗaya za su daina tuna ka za su daina ra'ayinka za su daina yi maka ɗa'a da ladabi da suka saba yi maka na shugaba wala yakunu laka rububiyya kuma a matsayinka na Ubangiji ma ba za ka samu ragowar rububiyya ko isba inda an bar Musa. Gaba ɗaya, wala ilahiyya kuma wannan allantaka na kama kwata-kwata zai zare mutane daga kanta zai cire su daga ainihin wato bauta maka shine ma'ana wato alannas. Duk gaba ɗaya zai hau kan mutane ya yi ta musu wa'azi yana ta karkatar da su wallahi duk sai an keka. to mu dai mun gaya ma domin haka dama mu muke zaune kusa da kai don mu baka shawara in ka yarda to ashe ma ba Allah bane ke wayu hawiluna nasa wallahi suna na suna ta juyar da mutane min ka ila ibadatillahi yanzu ba an daina bauta maka fa sai Allah kawai yanzu kwata-kwata wai sai Allah kaɗai suke bauta mawa sun bar bautarka wa hadha min babil ighra'i fir'auna bi annahu in taraka ha'ula'i fa innahum mm, sayasrifuna nasa wannan shine hanyar da suka bi suka rudar da fir'auna cewa lalle idan aka bar wa'annan mutane annabi Musa da Haruna da sauran banu Isra'ila za su juyar da mutane an ibadatihi daga bauta masa shi fir'auna din kenan wa tihi a matsayinsa na ubangiji لأنه قال lahum domin ya faɗa musu ana rabbukumul a'la yace shine ubangiji madaukaki to tunda shine rabbul a'la to gashi kuma yanzu sun zo suna nema za a bar shi wa fi ayatin wata aya kuma yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abun bauta in ba ni ba ko gashi kuma an zo ana bautawa wani ba kai ne kace mana anta rabbul a'la to yanzu ga ita an barka ana bautar wani ka ce ma alimta lana min ilahin gairik ka ce ba ka san muna da wani Allah abun bauta in ba kai ba, to ga can yanzu bautar Allah Musa ake, kuma ka bari. Waɗannan ayoyi ne da aka yi tagwagwarmaya da su tun lokacin fir'auna fa. fafassiru watan rusuli sai suka fassara kiran da manzanni suke bi annaha ifsadun fil ardi wai barna ne a bayan ƙasa wa'azin da su annabi Musa suke wai barna ce wa annal kubra islahun fil ardi wai kafurcin fir'auna shine gyara kajifa wa hadha qalbil haqa'iqi wannan yana daga cikin caccanja abubuwan da suke na haƙiƙa na gaske sai a dasa ƙarairayi a wajen sai a ce shi ne gaskiya. Wa min al ra'i wa da kuma irin ha'incin shugaba da waɗanda ake shugabanta. Wa ma asar hadha sinfu me ya yawaita irin waɗannan nau'i yanzu a duniya allazi kuma bi hadhihi muhimma wanda za su tashi da irin wannan himma A shaytaniyya al-yau himma ta shaidanci ta ɓatanci, ta gyaran ɓarna a ɓata gaskiya wa ya san adadin yanzu a duniya irin wannan farfagandar wa ya san iya adadin inda ake yin ta duniya mimma yaquduna nasa ila hawiya waɗanda suke ta ƙoƙarin jan mutane zuwa wuta wa ya san adadin sai mutum ya tsaya ya yi ta jan ido ya yi ta tada jijiya wai tarbiya yake muku kuma ya kokari yake ya tattara ya tattara ya yi wuta da ku domin shi ma fir'auna haka aka faɗa ya gudu ƙudumu ku. zai zo yana jagorantar mutanensa Karshe ne aka ce wa aura da nar sai ya wuta da su to wai san irin wa'annan jagorori wa'anda suke tara mutane suna tai musu lacca akan sai sun bar addini na gaskiya sai an bar tauhidi sai an bar ainihin sunna sai an zo an lalace gaba daya karshe a tattara a tafi wuta wai san adadin su a duniya yanzu irin su su suka fi yawa ku dubi arnan duniya yanzu yanda suka dage sai an kafurtar da duniyar duka so ake duniya ta koma arniya zalla abinda ake sai kenan shine makasudin da yasa ake tayin majalisar dinke duniya mai kaza kaza kaza duka ana tayi arna so suke sai sun maida duniyar arni arniya gaba ɗayanta kuma kai shugaba idan ba arnanci kake wa goyon baya yanzu ba za ka samu kujerar kirki ba a wannan majalisa kujerar kwarai ba za ka samu ba in kace kana in lokacin sallah ya za ka sallah ba za ka samu matsayi ba a hmm? kai kujerar suke so so wa ma aksara haza sayf alladhi yaqumu bi hmm, haka ne ba ina muke to shikenan wa yaqifuna fi wajhi al-muslihina sai su tsaya a matsayin su ne masu gyara za su tsaya da fuskar masu gyara in ka ji bayanai sai ka ce su ne suka fi kowa tausayi duk duniyan nan to ai su duniyar suke so sun ga dama su yi ta raba muku kuɗi? su yi ta raba muku suturu su yi ta raba muku abinci su yi ta nuna muku tausayi don dai ku zama arna can an ji ka cewa lahi mutanen na ashe masu imani yauwa kaga kai ma yanzu ka mai da kafurci imani kul ina raba ka aka raba haka suke yawo kuma za su zo su yi maka alama irin su faga ra'ayinsu ba su goye ma ba. Don haka duniya duka suna kamfen sai sun mai da mutane arna. Haka suke su. Sun fi ƙoƙari, mu kuma namu shugabannin da suke ƙoƙari a addinin ba a irin wannan ƙoƙari. maimakon wanda suke dan kokarin addinin din a ɗan tallafa musu babu suna cikin gararan ba da ƙyar lokacin da da ake ƙasan nan ana zaune musulmai suke da daula wallahi don da an dage da kafin wani arnen wata duniya mai jar fata mai farin gashi ya zo da duk mutanen nan sun zama musulmai to amma me yasa son zuciya da sakaci hmm. su da suka zo suka rika hawa dutse suna ba su gishiri da bargo da feto ko? to amma muka zauna in sai sun gangaro dutse mu bi su da doki mu kama mu musu abin da bayi mu dai bukatar mu dai shugabanci bayi in wani ya zullubo ya ce zai musulunta ma ce to kana da rago kana da gare mai saƙi kana da kaza eh wanda za a bayar a baka musulunci kaji kamar nasu musulunci har ne sai ya zo yana so ya musulunta da iyalansa gaba ɗaya sai a tsora man rago goma in mutanensa sun kai goma ce to saboda za a maka suna. Shi ko bai da ko daya To shi kuma ƙekuwa ce, ba ya da wani abu shi yana so ya musulunta ne don ya samu sauki. Eh? Kun ce sai ya kawo raguna, sai ya kawo wa liman riga, sarki riga. To yaushe za a yi? Sai ya koma. To, bari mu nema sai na samu. Shi kenan. Kawai bayan ta ya suka zo suka basu nasu kyauta, har da kyaututtuka suke bin su suna musu. Yanzu ga sun addabe ku. kuma suna tuna tarihin abinda kuka rika musu kuna bin su da bulala akan doki suna faɗa ma eh ba ku da kirki eh malam a ah, wallahi kun ci mutuncin addini ba kirki to ba ba haka aka rika gaya wa banu isra'ila ba a qur'ani kun yi kaza ba ku ne aka maida ku rai ba aka su aka wa ba kakannin su bane to kakannin mu ne suka yi ya ba za a ce mun yi ba su wayan nan da suka yi din yanzu suna da rai ne ba jikokinsu ne ke raye ba yanzu ba su ci nasara a duniya ba ka duba inda ingila take fa suke yawo suna farautar jama'a sai sun maida su irin nasu mu kuma nan yanzu haka ƙauyukan garin nan ba za a iya kutawa a ji ba su haka duba ingila inda take fa suka zo har nan suka mamaye najeriya don allah ka duba ƙarfin hali suka yada addininsu daga ingila ba aka zo nan aka yada addini kai kuma ina kake zuwa yanzu nan aka je aje wajen nan wa'azi eh ce kai kai kai wa zai shiga duwatsun sunna a ah, wallahi ba zan je da mota ta ba ta bubbuge Allah ya ta wada sosai kuwa amma ka dubi ingila ba aka zo arna su hau jaki su hau kwale-kwale su hau raƙumi su hau doki sun mamaye Nijar sun mamaye Chadi sun mamaye Kamaru sun mamaye Naje jejin Allah a lokacin rukuki dabbar daji wayansu turawan a hanya su mutu duk da haka kuma wayan su biyo har suka ci nasara amma ka duba mu yanzu mu ka duba hagari muna nan muna bin gado eh? yanda na da suka zauna suka yi sakaci haka muɗin ma yanzu muke da sakaci sosai yanzu nan da aka ce ala a shiga da lungun nan wa'azi wallahi da yawa ba za su je ba ba za a je ba kadi wa'azi muke zuwa wai dare yana yi mu abin da yake hana mu zuwa in an je sai an yi dare sai an yi dare don Allah dare na bambafot yayi dadewa ake wallahi ba ta eh arnin nan dare nawa yayi a cikin ruwa Wa ya yawa ya yada iskanci bai hutu fito ya yada kafurci kawai shi ya yarda ya ba da rayuwarsa kai da za ka nemi aljanna kake yada da Allah ya ce a yada kake yada da manzo Allah ya ce a yada wai amma kai har ne sha ɗaya wani lokaci ake kawa ne matsala ni kuma na iya kaiwa sha ɗaya ban shiga gida ba so shiga gida sai kai ka samu firdausi a'a <coughs> fi sabilillahi mutane ba sakaci wannan ba sakacin shi ya jawo mana tun fil azal har haka ta faru da mu suka dawo suka zama suke da daula suka ce to yanzu ba komi ku din da kuke addinin ku ba komi ku yi naku ku ai kuna da addini ko ba za a taba ku ba ku yi addini haka muke so dama kowa ya zama yana da addini ai zaman banza ne ba a so ji ba ture da wayo ku yi naku ku kuma sarakuna ku tsaya a matsayinku na sarakunan gargajiya eh traditional leader leaders ne ko menene wani turanci suka ba su aka lankaya musu sarakunan musulunci haka canja shi wai na gargajiya eh su su ne shugabannin gargajiya za mu ɗan tsara wani tsari saboda duniya ta ɗan caccanjawa sai aka sa musu shugabannin zamani sai suka dawo a ƙasa aka zo aka rika ce musu to ku kawo ku za a sa a boko sai su bada bayi ba zai bada ɗan asalin ba sai ‘ya'yan bayan suka yi ilimi yawanci su ne na asalin suka dawo daga baya kuma ana nema da haka har aka mamaye mu naci suke yi wa abun su dagewa suke yi ko yanzu ka duba ka gani mace ɗaya sai ta ɗau nauyin yara goma wajen makaranta ta yi noman gyaɗa ta yi noman masara ta yi noman dawa ta biya musu makaranta kai kuma naka makarantar wai uniform ma sai gare ka uniform in an ce dubu biyu ake so ka ce kai kai kai kai kai kai zaman ka wai yayi yi zamansa ba zai iya biyan dubu biyu ba shi eh, eh. su kuma wannan suna ta sai an je an gwaggwabje ka wani lokaci a sai laika ce wallahi duk arna ne eh, to ai eh? hana ka kaje waye hana ka kaje gun kai an hana ɗanka shiga to waye ce kar yayi da yayi ba da ɗanka ne a gun ba inda ka yi ɗanka ne sai an dawo duk gonakin kuma wata ran an ce. wallahi in kuka yi wasa za ba ku da lauya ba ku da dan sanda ba ku da alƙali, ba ku da ba ku da ba ku da ba ku da haka nan za a cire takarda a kewaye daji a ce nan tun na namu ne ina za ka kai kara ina za ka kai kara ba sauri ba ma eh duk inda za ka kai kara ka kai za a ce ba inda za ka je ka da dan kawo kawo tunda duk kun ce ba za ku yi ba ku duk ba za ku yi ba kun zauna kawai yaran ku sai sabis a lafiti in ka zo gari ka da yara sun cika titi to hausa bulani ne dan kan haka suna wasan banza baban su ma ya kan shiga tuna sa tukunna ana bin gare gare sai karshe ba su san kima ba su kasan daraja ba karshe sun su ne suke ta shaye shaye in ka ji ana shewa ana kallon ƙwallon ƙafa to in ka shiga za ka ga su suka fi yawa in ana kallon fim su suka fi yawa in ka ga daba shaye-shaye su suka fi yawa sauran fa suna can suna karatu gashi nan da fisar wannan gundar tana ta bin mu son son zuciya ya yi mana wayon ya yi yawa har mun dawo wayon mun shiga bayan mun tsuguna su dagewa suke yi akan abunsu mun kuma ba mu da kokari ba kokari sam kai fa yanzu ba ma wanda ka zana kamar limamin ku malamin ku mu haka muke su kuma ka duba ga yanda suke girmama nasu ko bai musu yanda suke so sun dage da hakan suna ta dagawa abun ya tafi amma mu ba wanda muke katantanawa kamar shugabanninmu shugabannin nan kada da da da kada da da da da yaushe za a yi abu ko an shirya wani abu mutum ɗaya ya ga dama ya watsa shawarar da aka yi yanzu kai shawarar da aka yi ɗazu kai kaga ta yi fi sabilillahi ka duba dai wai fi sabilillahi ka ce kanin annabi in ka je na fi sabilillahi yanzu kai kana ga shawarar nan ta yi to da haka sai ya wargaza shawarar da aka yi mata kirki نعم نعم ايه واتو سنا عينهم كوكري ما علمت لكم من اله غيري فسروا دعوه الرسل بانها افساد في الارض وان الكبرى اصلاح في الارض كو وهذا من قلب الحقائق ومن الغش للرائي والرئيه وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة الشيطانية اليوم أنا مكذا يقول مما يقودون الناس yana daga cikin abin da suke haka ne? To, mun koma bayan da yawa ne? To, na'am na'am, wa yi ƙifuna fi wajhil maslahin suna tsayawa a tsari na wai masu gyara. in suka tashi sai su ce su ne masu gyara a duniya su so suke eh. sai sun gyara duniya manufarsu su bata duniya ta koma kafira Allah ya sauƙaƙe wai zawiruna alhaƙa'iƙa suna ta ƙoƙarin zaizaye gaskiya suna ture ta wai gayyiruna bisulta suna canja ta da shugabanci da ƙarfin mulki da ƙarfin iko eh ya eh wayu na bi sulta ba suna ruɗar da mutane da wannan shugabanci nasu da wannan ƙarfin iko nasu wahum bi wahum bi su alhali kuma su innan wato su ne masu ba da shawara miyagu ma'ana kalman nan idan muka koma saboda mun dan tsaya ɗazu abin ya dan tafiyar ta dan ajinna wayuzawiruna alhaqa'iqa suna ta zaizayar da haƙiƙanin gaskiya wayugharriruna bi sultana ko bi sulta suna ruɗar da shugabanni yan fada kenan yan kai gauro su kai mai suna ruɗar da su wa'un bi su wanda su ne masu ba da shawara miyau idan aka samu shugaba sai a tabata shi ko ya yi niyyar zai yi abun kirki sai a taba shi shawara ranka ya daɗe talaka bayan ya ji daɗi ba ba za mu ji daɗi ba wallahi talaka kana gani su jin daɗin talaka ba tashin hankalinmu ne yauwa don haka talaka ya ji jiki in kana so ka ji daɗi ranka ya yauwa wa'annan bidanatu su kenan wani ya taɓa ba da shawara ya kamata talakan Najeriya yadda ake cin gajiyar dukiyar ƙasar nan a ce shi ma an ɗan sa masa dai ɗan abin da zai rika ɗauka duk wata ko da dubu biyar biyar ne. Suka ce kai kai kai kai yo in ka in suka gane haka kai ran kai dai? A kun ɓata tsarin mulkin ƙasar nan in kun ya haka. Kuma arme ne ma yi haka. Allah ya sawaye. Allazina yu'awwiluna bainal mas'ulina ko wa baina qubulin nasiha. suna canja tsari tsakanin wa'inda mas'alar al'amari take wajensu da kuma waɗanda suke yin nasiha wa al'umma sai kaga an sa gaba tsakani. Ba a so a ce yau ga ainihin hukuma tana tafiya daidai da masu nasihu. Don za a ga kawai ai ba za a samu yadda ake so ba ranar da aka ce malamai in sun faɗi hukuma kuma tana zartarwa. to faɗan iska ba zai ji daɗi ba don malami zai ce kaza ba kyau hukuma ta ce to aje a hana mm. za a ji daɗi to ba sa so an haɗa kai tsakanin masu ilimi da masu shugabanci ba sa son wannan mas'uliyar ta taho daidai Allahumma asli wilata umuril musulmina. malam ya ce Allah ka gyara mana shugabanninmu na musulmai dai su gyaru su zama mutanen kirki su wasu lihi bai a gyara musu masu ba su shawara su zamanto masu ba da shawara ta gari waje ma'ahum hudatan mutadina ka tara mana su zamanto shiryayyu masu shiryarwa. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر وأراد ديننا بسوء وشر وأراد إخواننا المسلمين في كل مكان بشر وسوء وجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على الله